يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malam muhammadu thani umar a yau insha Allah ta'ala sha uku ga watan safar wata na biyu a jerin watannin hijira shekara ta 436 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na ɗari uku da sha shida malam ya ce gazuwatu hunainin yaƙin hunainu ismul gazuwati wa zamanuha wa sababuha bayani akan sunan wannan yaƙi da lokacin da aka yi shi da abubuwan da suka jawo faruwarsa sun hadhihi al-ghazwa an ambaci wannan yaƙi ghazwatu hunayin da sunan yaƙin hunain summiyat hadhihi al-ghazwatu ghazwata hunayin an kirayu wannan yaƙi da sunan yaƙin hunayin bismil makani alladhi waqa'at fihi an kira yakin ne da sunan wajen da yakin ya afku a cikinsa wa huwa wadin baina makkata wa ta'if hunain wani kwari ne da ke tsakanin garin makka da ta'if ya bu'udu an makka nisansa daga makka 26 kilan kimanin kilo 26 eh, sharkan ta shiyar wato ainihin gabaci shiyar mahudar rana a nan wato ainihin hunayin take wasu miyat zalika ghazwata hawazin har wa yau kuma an ambaci wannan yaƙi na hunayin da sunan yaƙin hawazin باسم القبيلة التي قادت القتال فيها an kira yakin an ce masa hawazin da sunan kabilar da ta jagoranci yakin a wannan kwari na hunain diddal musulmi na a matsayin kishiya ga musulmi abokan faɗan musulmi waƙad waƙa'at hadhihi al-ghazwa wannan yaƙi ya afku ya faru fi awa'il shahri shawwal a farkon watan shawwal watan sha watan goma kenan ko ama thamaniyatin min al-hijra a shekara ta takwas da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqiba fathi makka bayan gama buɗe garin makka wa amma ha amma batun abin da ya jawo afkuwar yakin fa inna zalikal fath al-azim haƙiƙa buɗi mai girma da aka samu fatha makka buɗin garin makka alladhi fatahahu Allah ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, buɗin da Allah Madaukaki ya yi wa manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa alal musulmi na kuma yi wa musulmi shi qad ja'a darbatan mubaghata ya zo a matsayin wani duka na bazata fuji'at fihi alqaba'ilu waɗanda aka shammaci ƙabilu wanda aka shammaci kabilu da shi almujawira wanda suke da makotaka da wato anin garin makka wahiya tara quraishan ƙabilun da suke makotaka da wato ainihin garin makka ƙuraishawa ana ɓangaren abin da ya shafi ƙabila mafi girma a cikinsa waɗannan ƙabilu suna ganin ƙuraishawa sallimu suna masu miƙa kai wata taslimu kuma sun bi ba yadda suka iya sun yadda musulunci za su wa asimatu shirki hazim ƙabilun da ke gefen wato makka gefen ƙuraishawa sun ga wato headquarter ko ka ce in an ce capital ana cewa Eh, da inda aka samu wato gari capital ɗinsa ake cewa ko? state abin nan babban birni yawwa to asimatu shirki wato babban birnin shirka tanhazimu ya wato ainihin kare ya rushe falam yakun litilkal qaba'il buddun sai zama babu wato makawa ga waɗannan ƙabilu illa an tantahi ila man tahat ilaihi quraish face cewa su ma za su tike ga inda quraishawa suka kai mana yadda quraishawa suka ruguje suka rushe duk karfin da suke da shi wasu su ma da suke makotaka da su haka ce za ta faru da su illa anna ba'd tilka alqaba'il sai dai wasu daga cikin irin waɗannan ƙabilu da ke makotaka da garin wato anin makka da kuma ƙuraishawa almagurura wanda suka rudu da kawunansu almutagatrisa wanda kuma wato anin suke jin kansu suna ji da kansu lam taqtani bi zalika su ba su gamsu da cewar irin abin da ya samu shawa zai same su ba ba su gamsu da cewar dan an buɗe garin maka shekarun su an ci su da yaƙi ba me yasa ba su gamsu ba li hikmatin min Allahil hakimil khabir saboda hikima ta musamman daga Allah wanda yake wato mai cikakkiyar hikima wanda yake masanin kwakwaf game da al'amura wa fi ha cikin wato 'yan gaba-gaban ƙabilun da suke jin kansu kuma suka rudu da kansu hawazin akwai ƙabilar hawazin wa da kuma ƙabilar taƙib waman tabi'ahum da waɗanda suke raka su suke biye musu baya min alqaba'il al-ukhra daga sauran ƙabilu abaw ko abawa waɗannan ƙabilun guda biyu sun ƙi ko ka ce abaw da waɗannan ƙabilun guda biyu da wanda suke mara musu bayan sun ƙi an yakhba'u su wato risna wa yadkhulu fi ma dakhala fihi ghayruhum su shiga cikin musulunci kamar yadda wasu su suka shiga cikinsa fashtama'u ala malik ibn auf an-nadri sai suka haɗu akan shugabancin malik dan auf an-nadri sayyidu hawazin shugaban kabilar hawazin wa azamu ala qitali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suka himmatu suka yi aniya akan yakar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare muslimin da kuma yakar musulmi sayyidu hawazin qa'idul mushrikin bayani kan wato shugaban kabilar hawazin jagoran mushrikai malik ibn malik ibn auf malik dan auf wa durayd ibn simma da kuma durayd dan simma lamma azabat hawazin ومن تبعها على الخروج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين yayin da kabilar hawazin ta himmatu ta yi aniya ita da waɗanda suke biye da ita suka mara mata baya akan fita zuwa gurin yaƙar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da al'ummar musulmi amarahum qa'iduhum jagoransu sai ya umarce su waye shi malik shine malik dan au an yasiru wa mahum amwaluhum wa nisa'uhum wa abna'uhum yace za a fita a fita kwai da kwarkwata su tafi gaba daya da dukiyoyinsu da matayensu da ƴaƴayensu wasaru hatta nazalu bi autas suka tafi har sai da suka je gurin da ake cewa autas mawdi'un qaribun min hunain wanda shi wannan autas guri ne da yake kusa da wato ainihin wannan kwari na hunain wa kana fil nasi duraidu bin samma a cikin wato mutanen da suka zo akwai wannan duraid dan simma min jusham daga kabilar jusham rajulun kabiru sinni shi wannan durait mutum ne wanda yake ya tsufa yana da shekaru ma'ana mai yawan shekaru ne shine kabiru sin ai kathiru sin ina da yawan shekaru ya tsufa lam yabqa fihi illa ra'yuhu wa ma'rifatuhu bil harb a wannan lokacin babu abin da ya masa saura ya rage masa face kawai kaifin ra'ayi da yake da shi da kuma masaniya ta yaki. amma in dai ayi da jiki ne shi tasa ta gama tasa ta ƙare amma dai ina da sanin dabarun yaƙi da kuma ra'ayi mai kaifi mai hange wa kana rajulan shuja'an ya kasance a baya da can kafin tsufa mutum ne ƙaƙƙarfa jarimi mujarriban wanda yake da gogayya za ra'ayin mutum ne mai ra'ayi wa hikimatin da wato hikima falamma nazala yayin da ya sauka a inda ya sauka a wannan tafiya da suka yi a wannan guri da suka taru autas kusa da hunain ƙala bi ayi wadin antu saboda tsufa ya tsufa ba komai kake iya shaida ban ka tsufa ba sai ce ni a wani kwari ake ne a wani kwari kuke ne kuma kanin da aka to ƙalo bi autas suka ce muna kwarin muna wato daidai autas wajen kusa da kwarin wato anin hunain ƙala ni'ima majalul sai ce ma dalla da fagen da dawakai za su yaƙi wajen yaƙi ya yi, kun iya zaɓe la haznun doris ba tudu ba ne mai duwatsu wala sahlun dahis ba kuma jigawa ba ce mai riƙe dawakai ko ƙafafu mala ya ce wal hazn fassarar la kamar da ya gabata yanzu da muka karanto la haznun darasun darisun kai wannan maganar ita haznun darisun din almurtafi min al-ard gurin da yake ƙasa wacce take mai tudu zulhijara hijara amma kuma tana da duwatsu saboda haka ba tudu bane mai duwatsu Wasahalu dahas in an cewa guri sahal addahas ma lana min al'ard ƙasar da take da laushi walam ya yakun ramalan ba kuma yashi bane ita ake wa jigawa ko ko ko? to ko jigawa tarin yashi ne shi ne ɗin da na ce ba jigawa ba ce ba dutse ba ne ba tudun dutse ba ne tun maƙala sannan ya ce mali asma'u ruga alba'ir ya nake jin kukan raƙuma ne wani haƙal hamir kuma nake jin kukan jakuna mai kawo jaki gurin yaƙi wa buka as ya nake jin kukan yara wa yu'arar sha kuma ya nake jin kukan awaki da tumaki yakin ku aka to aina malik yace ni ina malik na shugaban tafiyar nan kila haza malik aka ce ga malik wa du'iya bi aka kiraye shi ƙala ya malik yace kai malik innaka qad asbahta ra'isa qaumika a halin da ake ciki yanzu kawaye gare kai ne shugaban ka, kai ne shugaban jama'aka wa inna haza yawmun ka'inun lahu ma ba'dahu min al-ayyam ka sani ita wannan ranar da ake ciki rana ce da dukkan sauran ranakun da za su biyo bayanta 'yan rakiyar ne in an yi nasara to nasarar ce za ta biyo in an faɗi faɗuwar ce za ta biyo a sauran kwanakin saboda haka wannan ranar da muke ciki muhimmiyar rana ce mali asma urga alba'ir ya naji ina jin kukan raƙuma wa nuhaq alhamir da kukan jakuna wa buka as da kukan yara wa yu'a wa yu'ara sha da kuma wato anin kukan awaki da tumaki ya haka walima me ya jawo qala malik sai shi wannan shugaba na hawazin malik ice sukto ma'an nasi abna'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum ice abin da yake akwai na taho ne da mutane tare da 'ya'yansu da matansu da dukiyoyinsu jakuna a ɓangaren dukiyoyinsu ne tun da jaki ba zai maka yaƙi ba harka a aruga ana kai a yi baya a gaba ba na jaki ba ne kuma ba na yaro ba ne an to da shi yaƙi yana kuka Sau da haka wani ɓangaren abin ya shafi dukiya da 'ya'ya da mata na taho da su ne wato anin su zama tare da mu ƙala walima sai ce eh, me yasa aka yi haka ai tambayar da nake me yasa ya maimaita masa ko me yasa haka ta faru قال an أن أجعل خلف كل رجل أهله malahu. yace abin da yasa na taho da su ina so bayan dukkan wani mutum mayaƙi in bi da iyalinsa da dukiyarsa da yuqatila anhum dan ya kare su in yaji cewar in fa ya bada kai bori ya hau to iyalansa da dokiyarsa ta tafi ciki ni dabara take قال له دريد sai دريد يجي da shi ra'iya ba'anin wallah na rantse maka da Allah kai dan kiwon awaki da tumaki ne wa ce ka taba jin wanda aka ci da yaƙi ya kai farmaki ko kuma ya mai da martani ina ya gama daman mai da martani a cinye shi a yaki wa hal shai. wanda aka ci da yaƙi kana jin yana wani mai da martanin wani abu innaha in kanat laka to barin gaya maka in wannan ranar taka ce kai ke da nasara lam yanfa'uka illa rajulun bi sayfihi wa rumhihi a dai wannan taron da ka taho da shi ba mai amfana ka sai namijin da yake da takobi ko kuma wato mashinsa su suke yaƙi waɗanda aka sani da yaƙi ba mata ba ba yara ba ba jakuna ba wa in kanat alayka in kuma wannan ranar ta zama kai zaka koka kai za a nasara a kanka fudhihta fi ahlika wa malika to za a tozarta ka a gaban iyalanka da dukiyarka ba ku daɗi ne da wannan ba ‘ya'yanka matanka suna gani ana ta murmusa haka bai da sauki sun maƙala sannan ya ce ma fa'alat ka wa kilab ga wata tambayar ƙabilar ka'ab da kilab su kuma me suka yi me labarinsu a wannan yakin da za a yi ƙalu lam ya shahadaha ahadun minhum sai suka ce masa ai ba ɗayan da ya zo daga cikinsu ‘yan ƙabilar ka'ab da kilab ba su halarci wannan yaƙi ba ƙala gabal haddu wal jiddu ita to masu kaifi da juriya an rasa su yaƙi ba masu juriya yaƙi ba masu kaifin yaƙi ma'ana da yaƙi nan namu ba jajirtattu a ciki laukana yau mu'ala'in wa rif'a yace da wannan wato ranar ranar ɗaukaka ce da yin sama a ce mune a ƙoli Lamta, taqib anhu hukabun wala kilab da baga ga kabilar ka'af da kilab sun ƙi zuwa ba tun da ka gaba su zo ba akwai alamar tambaya walau wadittu annakum fa'altum ma fa'alta ko da na so abin da kuka aikata wanda kai ka jagoranci aikata shi ba an taho da iyali ba an taho da ƴaƴa wanda za su ƙara wa mutane ƙaimi a hasashen da ake to ai ko an yi haka tun da ba kila ka akwai sauran rana a kama ila an ƙala har dai ƙarshe ma ya ce ya malik kai malik innaka lam tasna bi taqdimi baydatin baydati bi taqdimi baydati hawazin ila nuhuril khayl shay'a kai bar ma an fito ga maka a fili karara ba fa abin da kai kai malik dan ka gabatar da wato ainihin kwaikwayen hawazin kun fito kwai da kwarkwata da ake cewa dan ka gabatar da kwaikwayen hawazin ɗaya da ake da su da jikoki gaban wato ainihin kiraza ko kuma ka ce wuyayen wato dawakai to wannan ba komai ba ne don doke zo a guje ya turmushe yaro ya bi ta kansa ba abu ne mai hala ya ban kaɗa mace ya yi ban kaɗa iska ba komai ba ne a gurinsa ci da wannan ba kai fa komai ba man daina wani rafe-rafe irfahun ila mutamanni mutamanni biladihim in har sai an yakin nan da su ina ga ka ɗaga su zuwa ga wato wata makariya ta gari a kai su gurin da za a ce kamar wata gaba ce wani wato ainihin guri ne da yake da kamar tsaro a ce ka zo nan kamar ka tsira to a kai can inda yake tudu su zama 'yan kallo yawwa wa uliya qaumihim a kai su can mafi kolin su summa alqisaba sannan je ka haɗu da karkatattun da zaka haɗu da su ya anil ina nufin musulmai ala mutunil khayl ku haɗu da su kuna kan dawakanku ka a sauka fa in kanat laka lahiqa bika man wara'ak in wannan ranar ta zama nasara gare ka ce to waɗanda suke bayanka matan can da 'ya'ya da aka kai can gefe guda sa zo su same ka a yi bikin tare a yi munnar wa in kanat alaika in kuwa nasara ta zama a kanka kai aka ta murmusa alfaka zalika kuma haka nake ga zai faru da kai wa kad ahrasta ahlaka to in haka ta faru kai dai ka tsara iyalinka su can su je ko kuta kuta kare a takaita matsalar iya kuma yaƙa 'ya'ya da mata kuma su tsira da dukiya wa malikun ko wa malaka dukiya kama kai ta tsira ƙala malikun za ka rubutun na iri ɗaya e wa a aharasta ahlaka wa malaka magana ta ƙare nan ka tsara wato iyalanka da dukiyarka ƙala malik malik shugaban hawazin sai ya ce wallahi la af'al na rantse maka da Allah ba zan yi abin da kace ba ai bai gama da dadi bane duk abin da ya faɗa da ya rusa abubuwan da za su taimaka yakin ya ce ya ji babu su kaga ya sare ma gwiwa yace to ni ma ba zan yi abin da kace ba ba wani mata ko yara da zamu dauka maka wani guri yadda muka to tara ka zamu tafi gaba da innaka qad kaburta kai fa girma ya cin maka tsoho ne fa kai yanzu wa kabura aqluka hankalinka ma fa yanzu ya riga ya expire thumma qala sanna yace wallahi la tuti'annani ya ashara hawazin na rantse muku da Allah ku kabila hawazin ko dai ku bi ni akan shugabancin da nake muku a yakin nan gaba ɗaya da kowa aula attaki anna ala hadha sayfi hatta yakhruja min dhahri ko kuma in kifa ciki na akan takobin nan nawa har sai ya bullo ta bayana in ya duk ma abin da zai faru ya faru ni dai na tafi hadis tsaba arnanci wa kariha an yakuna li duraidin fiha dhikrun wa ra'ayi ya kyamaci ma a ce akwai wani ra'ayi ko wani ambato na shi wannan duraidu a cikin harkar yakin su kaga ya share shi a gefe qalu ata'anaka suka ce mun bi ka ba za a fasa ba ƙala duraidun sai duraidu yace yau yawmun lam ashhadhu wa lam yakutni wannan rana rana ce ni dai da ban zo ta ba amma dai bata kubce min ba kuma kama yana cewa ga na a cikin gurin amma na fita ba na tare da ku eh, ina nan dai amma ya bana nan ni dai da ba yadda na iya an riga an zo da ni amma dai da sona ne da ban ma zo ba so da haka wannan rana ce da bata kubce min ba kuma ban halarce ta ba ba da goyon bana za a yi ba kaga tun daga nan an fara baran baran لقد استحكم الكبر والغرور في سيد هوازن مالك بن au ruɗuwa da girman kai sun yi rinjaye sun ci ƙarfin shugaban ƙabila hawazin malik ɗan au to da ka istahkama ghalaba eh alkibru wal girman kai da ruduwa sirrin jayi shugaban ƙabila hawazin fa'aba an ya ƙubala nasihata duraid don haka ya ƙiya karɓi nasihar da duraid ya yi an rajulul mujarrib mutumin da yake da gogayya da hikmatin min Allah al khabir hakan ta faru ne saboda hikima daga Allah wanda yafi kowa sanin abin da ya dace wanda kuma yake masanin kwakwab fa waqa'a ma waqa'a sai abin da ya faru ya faru wa huwa masiru kulli batil wanda ta ce makomar dukkan wata barna wa ahlihi da ma'abotan barnar hatta wa in kana lahat lahum bariqatu nasrin wa Galaba, ko da kuwa walƙiyar nasara da rinjaye ta ɗan walƙa gare su ta ɗan ƙyalla sun ga alamu to ba inda za su lakin na la talbas ba za a ɗau wani lokaci ba an tanƙali ba kaga kawai ta juya ta rikide an zama ba nasara ta zama ba nasara ba ce ba rinjaye ba ne ta zama aqibatan hamidatan lil mu'minin ta zama kyakkyawan ƙarshe abin yabo ga bayin Allah mu'minai wa hazimatan lil kafirin kuma kaza abin ya rikide ya juye ya zama wato karaya da rushewa irin ta yaki ga kafirai Allah ma haka yace walan yaj'al Allahu lil ala al mu'minina sabila Allah bai sanya wata kafa ta rinjaye ga kafirai ba akan mu'minai istidadul jaishaini lil harb shiri da tanadin waɗannan rundunoni guda biyu na al'ummar musulmi da kuma arna don kara yaƙi balaga adadu jaishil musulmi na tunai alfi rajulin wato adadin al'ummar musulmi mayaƙa sun kai kimanin wato dubu goma sha biyu ithnai ashara alfi rajuli dubu goma sha biyu asharatu alafin min alladhina kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dubu goma waɗanda suka fito ne asali tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi li fathi makkata dan buɗe garin makka wa alfain dubu biyu kuma da suka karu min ahli makka ƙari ne daga mutanen makka da suka miƙa wuya suka ba addinin musulunci وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرت الأسلمي حقيقة من زن الله تلا دامنش الله سبتا قريش يا أيك عبد الله دن أبي حدرت دن قبيل أسلم لاستطلاع خبر جيش هوازن دلك أن أسير رندنر واتو هوازن وأمره أن يدخل في الناس يا أمر جيش يقو قرن يغياش تكين متاني fayaqihim ko fayaqimu fihim eh fayaqimu fihim ya tsaya a cikin su hatta ya alama ilmahum had ya san abin da suke kai na ilimi abin da suka tsara shirin da suke da shi ijiyo masa komai summa ya'tihi bi khabarihim bi khabarihim sannan ya zo masa da labarin su cewa ai naje naji abin da suke tattauna kaza kaza kaza kaza kaza in ji bahaushe ya ce shiga burtu ko fantsala abi hajar radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhu sai wato wannan sahabi abdullahi bin abi hadrat Allah maɗaukaki ya da shi ya tafi fadakhala fihim ya shiga cikin wato kabila hawazin da wanda suke mara mata baya hatta sami a hasse da ya ji abin da suke tattauna wa alima ma qad ajma'u alaihi min harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma san abin da suka haɗu a kai na cewar eh ba gudu ba da baya sun yi azama sai sun yaƙi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa sami amin malik wa amri hawazin ya ji abin da ya ji game da malik da kuma al'amarin ƙabilar hawazin mahum alaihi na abin da suke kai ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan ya kamo hanya ya taho ya zo ya samu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa akhbarahu khabarahu ila barta musu duk abin da suke ciki amma jaishu hawazin amma su wannan kabila ta hawazin rinduna ta mayakan hawazin faqad ba'atha qa'iduhum malik ibn au su ma ta bangaren su malik dan auf ya aika da uyunan 'yan sa ido da wato ainihin leƙen asiri min rijali ta ɓangaren mazajen da suke tare da shi na mayaka, lima arifati ma inda musulmi na shi ma yana so ya san wani shiri musulmi suke da shi kaga kowanne a tsaye ki da ƙoƙarin haka to da haka dole musulmi ya tsayu ya yi abin da ya kamace shi walakin nahum adu ilaihi bima ƙulu ba. amma su masu leƙen asirin da suka dace suka dawo masa da abin da ke firgita zuciya sun zo masa da labarin da yake birkita zukata wa yazidun ru'ba sun zo da labarin da yake ƙara tsoro akan tsoron da ake da shi ja'uhu wa qad tafarraqat awsaluhum awfa sun zo masa duk gabansu sun saki saboda tsoro to da kagan kansu kasancewar a razana suke suma wanda ya tafi da karsashi da kuzari ya da maka laƙoƙo kamar mace ai ka san cewar bai gano abin da za ka ji daɗi ba faƙala lahum sai ce da su wai laku tur da ku ma sha'anuku wai me yake faruwa da ku qalu ra'ayna rijalan baydan ala khairi balaqin ai abin da ya sa muka samu kanmu cikin yanayin da ka gan mu ne ra'aina rijalan bayan wasu fararen mutane muka gani na daban ala khabari ala ala ala khairi balaqin akan mafi daraja da kyan wato anin dawakai mafi isar dawakan da za a ce a fita yaƙi da su in garman doki in garman doki a kansu muka gansu kuma wasu farare farin nasu ma da banki da sauran farin jama'a wallahi mata masakna an asabana mata wannan yasa ka ga mu iya rike kanmu ba kaga abin da ya faru da mu Ka kaga mu duk wani laƙoƙo da mu walakin na zalika lam yarudda malikan amma azama alai amma duk da wannan abin da aka zo ga masa hakan bai sa ya koma da baya kan abin da ya anya ba ma'ana bai risna ba hada min ajli bushran nasri wannan magaggauciyar wato albishir da nasara ne min Allah ta'ala daga Allah maɗaukaki li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin da ya tanada wa manzansa annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da kuma al'ummar musulmi id amaddahum biman yuqatilu ma'ahum min al mala'ika kasancewar Allah ya kare su ya karfafe su da waɗanda za su yaƙi tare da su daga cikin mala'iku fararen nan da aka gani kan dawakan nan in garman dawakai to ba wasu bane mala'iku ne za a irin yaƙin da zaka ji cak amma baka ga wanda ya cauda ba ku wa anzala ar-ru'ba fi qulubi a'da'ihi kuma Allah ya saukar da tsoro a zakatan wato makiyan manzo makiyan Allah makiyan musulmi inna Allah la yukhlifu wa'da Allah dai baya saba alƙawarinsa wala tuhzamu jundu kuma ba a wato tarwatsa a bazama a wato anincin yaƙi game da rundunarsa wala yusallimu ibadahu almu'min kuma bai ba da bayinsa muminai a ce an yi nasara a kansu an musu fata-fata wafi tariqihim yubashshiruhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bin nasri wal ganima akan hanyar su ta tafiya gurin wannan yaƙi sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake musu albishir bin nasri ta cewa za su ci nasara wal ganima kuma za su caɓa da samun ganima an sahali bin hanbaliya an karɓo daga sahal ɗan hanbaliya asalin sunan babansa arrabe sahal ɗan rabe hanbaliya mahaifiyarsa ce babarsa ce to ya shahara da ana gaya masa dan hanbaliya galibi idan ɗaya zama ɗan lelan uwa za ka sunan ma kuma da ita ake kiransa ɗan bulki kwamanda ko? <laughs> ai bulki ba namiji ba ne ko? an na rajulan ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hakika, wani mutum ya zo gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi qala lahu sai ya ce da shi innin talaqtu baina aydikum na wuce gabanku hatta talatu jabala kaza wa kaza hasir na hau kan dutse kaza da dutse kaza fa'iza ana bi hawazin sai na hangi ƙabila hawazin da za su kara yaki da ku an bakarati abiha sun fito kwansu da kwarkwatansu baki ɗayansu an bakarati abihim kai ko sun fito ga baki ɗayansu kwai da kwarkwata shi yake ce bakarati abi wabi amihim sun fito tare da dabbobinsu wani sa'ihim hadda matayensu ijtama'u ila hunain sun haɗu a daidai gurin hunain fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya murmushi da jin wannan bayani wa ƙala ya kuma ce tilka Musulmi na gadan insha Allah ai wannan dawakan wannan dabbobin da ka gani da kaye-kaye cika ganimar musulmi ce a gobe in Allah ya so eh. wannan shine ganimar karatunmu a yau insha Allah can da ɗan tsawon mun shiga zai ɗan ɗauke mu lokaci Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa man walahu wa ba'd wanda yake cewa assalamu alaikum malam annabi Musa ya yi zamani da annabi Shu'aibu domin na ga wasu tafsiran suna nuna haka yaya gaskiyar abin take magana ta gaskiya annabi musa ba su zamani ɗaya da annabi shu'aibu ba cewar annabi musa da ya tafi zuwa wato ainihin garin madiyana ya tarar da wasu 'yan mata suna wato suke sun koma gefe guda sauran jama'a mazaje suna ƙoƙarin sha da dabbobinsu har yake tambaye su ko kuma ya kuka zama daban gefe guda suka ce ai ba ma iya shiga cikin maza mai kallabi tsakanin rauna don sha da dabbobin mu babanmu ya tsufa ba zai iya kiwon dabbobin ba sai muke a madadinsa kuma sai sauran jama'a sun gama shayar da dabbobinsu sun kauce sannan mu kuma saboda irin tarbiyyar da muka samu sai mu zo shayar da dabbobinmu wani abu sai yasa ya tausaya musu yace to bari ya musu ma tunda shi namiji ne a namijin ma namiji ne maza maza ne saboda haka shi shi kadai shiga iwato anin ɗebo ruwan da ya sha musu da dabbobin dabbobinsu mawa taimako dan Allah wannan yasa labari ɗaya daga cikin saje ta gaya wa babansu ko su ka gaya wa babansu ai gashi abin da muka ci da shi ka kaga gashi mun dawo da wuri akan kari shi ma zai tambaya ya na gan ku yau da wuri inda ba su saba su da ba sai kowa ya gama shayarwa su shayar sannan su tafi ce ai mun ga wani mutumin kirki ne ƙarfa ma kuma amintacce don amana ce ta sa mana irin wani abin kirki sau da kamu shawarar ma inna khairar minista a jattar ƙawiyul amin fafi alkhairin wanda za ka ɗauka a matsayin ɗan ƙoda wanda zai maka kiwon dabbobin nan ƙarfa mai amana amintacce wanda yake da ƙarfi in zai yi kawai a kira bayan allah nan izama mai kiwon dabbobin kamo ma samu hutawa فجاءت إحداهما تمشي على استياء alat إن ko inna abi ya da'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana daya ta zo a cikin kunya dama masu kunya ne tun take suka kisi kallabi tsakanin rawana an san masu kunya babana yana kiran ka don ya saka maka ladan shayarwar da kai mana duk da kayan don Allah shi yana so ya isa kayya wanda ya muku abin kirki ku masa tukuci ina son ya tukuci to tukucin shi ne ce zan aura masa ɗaya daga cikin 'ya'yan nan ya zaɓi wacce ta yi masa ko wacce aka dace ta ce ta zo daidai da shi to ita ce ladan sa sakayya su yi masa kuma kiwo nan gaba na shekara takwas ko goma amma dai abin da ya zaɓa ai sakayya ta yi ka baka iyali an gane ku tukwici ya yi to shine sai wasu suke cewa dan an sun ji an ce da annabi Musa ya je garin Madiyana kuma an aiko annabi Shu'aibu a Madiyana to shi annabi Shu'aibu ya ta zama har annabi Musa ya zo ba haka bane shi sa malamai a wajen keke da keken tafsiri masu bin kwakwafi suka ce rajulun salihun ne wani mutumin kirki amma ba annabi shu'aib yawa da ma dai ce aka yi masu irin halayya da irin waɗanda annabi shu'aib suka tafi suka bar iyayensu da kakanninsu akan turba ta kwarai irin jikokin gashi ga wani ma an samu yana nan akan shirya wadda suka yau to wannan ku ba laifi amma ba annabi shu'aib ba ne akwai littafi abin nan kasat durusun fit tafsir darussa akan tafsiri akwai malamin da ya bayani filla filla kan wani abdulaziz sadahan cikin manya-manya malaman ƙasar saudiya kasar na wajen guda ko sha uku ko ashirin da uku nasu ke bayani a kan salo-salo na abin da ya shafi kalmar tafsir ɗin da da tafsiran da ya kamata ka duba da wanda ya kamata kan ma ka lokacin lokacinka a kansu haka yake irin wannan ba to a ciki ya kawo irin wannan bayanin banda shi ma ko su malaman da suka yi bayani irin wannan wannan kuma yake cewa malam menene hukuncin yin sallah da kaya mai cross haramun ne yin sallah sanye da kayan da suke da cross saboda tufka da warware ne shigarka tana nuna cewar kana tare da cross kana goyon bayansa kana daga cikin masu yayata shi kuma ka tana nuna cewar kaki yanci haka za ka tone za a ɗauka kana cikinmu ko kuma ɓangaren su kake kaga za ka sa kanka alamar tambaya wannan ba daidai ba ne idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ƙi ci gaba da yin sallah da sutura da take da kawai layi layi zane ina ga kuma take da kurosin da ya ce duk inda ga kurosin a lalata kurosancinsa a kawar da shi ka kai ka zama saba manzo kake shi ya a kawar ka kuma kana tabbatarwa ma a inda mafi daraja gurin da yace ce abu Allah kada a zo da abin da ya saba wa bin Allah ciki ya wannan ba daidai bane haramun ne bai halatta ba wannan kuma yake cewa tambaya ta ita ce menene mafita ta irin wannan musibu da suke faruwa gare mu saboda wasu malaman suna faɗin cewa wai alamun ƙarshen duniya ne kenan babu wata aya ko hadisi da Allah ya yi bayani na yadda za a tashi wato a samu mafita an fahimta akwai mafita cewar wannan ɗaya ce daga cikin alamomin tashin alkiyama baya nuna cewar ba mafita don an ce faruwar yaƙe-yaƙe da musibu game da al'ummar musulmi za su zama da dandazo da yawa da cincirundo amma yawansu kamar yawan sharan tsintsiyar da babu taron tsintsiyar da ba shara sun zama wato yawansu kamar wato sharar da kogi ya yayo ya zo ya zubar a gaba ana da yawa amma yawan bai da ma'ana akwai magana da take da hadisai da suka tabbatar da wannan amma hakan baya nuna cewar yanzu an kai gabar da lokacin da musulunci da musulmi ba za su yi wani yunkuri har su samar da wani abu na abin da manzo ya tafi ba su akai ba saboda ai ba akai har yanzu lokacin annabi ya faɗa mana cewar eh, yahudawa ko Allah ma gaya mana za su yi wato barna hawan ƙasa amma kuma ko lokacin da manzo yake cewa za a fafata a yi nasara a yi rinjaye a kansu tsakanin da musulmi har su rika ɓuya a ƙarƙashin bishiya bishiya na cewa ku zo ga wani bai nan ya laɓe bayana ai ba a zo lokacin ko kaga dai akwai damar da musulunci zai ɗaga musulmi za su ɗaga har kuma sai jari. illa dai turbar ita ce aka kuskurewa muna ciki ba ma ciki wanda za wannan yin kurawar da su amma dai inda san mu ba da mu ita ce ni kai ke shi ita daga cikin al'ummar musulmi mu tsayu ‘ya'yan da muka haifa maga sun tashi a kan turbar da manzan Allah ike so ‘ya'ya su tashi a kai mun shirya wa gaban muke ko bayanmu da ke biye da mu mun ce gaba abin da za a rayu na gaba in mun ce bayan tafiyar mu wanda za su biyu sai zama mun yi shirinta ‘ya'yanmu za su taso sun fahimci rayuwa da duk wasu tsiyataku da ake kullawa da sunan wato karatun boko kuma kamacinsu, su yi su iya su fahimce shi su laƙance shi da wasu tsiyataku duk su san su ba don su yi tsiyatakun ba kamar da ya faru da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam zai fa yace ina tambayar manzo game da sharri ba dan in yi ba sai dan gudun kada ya cin min ya same ni su san duk abin da ke ciki na daidai da na ba daidai ba su ɗau wanda yake mai amfanin na ƙwarai su aiki da shi na banzar su watsar da shi su kuma zo su san addinin musulunci kyakkyawar masaniyar da duk inda ka taɓa za ka san cewar ba kan wallasa ba ne su sun fahimci abin da suke amma ba a kira ka ko a tattauna da kai za ka wakilci musulunci babu abin da ka kware a kai sai tallarrake daga safiya har dare ko kuma tallan wato ainihin ganda kuma ce waya ana magana neman zuwa fitin musulmi sai ko dan jarida zuwa yi doda na maka lasifika ka ce kai a ganin ka kaza kaza kuma a sashi a cikin rediyo a matsayin ra'ayoyin musulmai to sai mun shirya wa wannan shirin mu a yanzu akan kanmu abinda muka san mane na ba daidai ba mu watsar abinda muka san zai ciyar da addinin mai ciyar da mu gaba mu riƙa kan mu raina shi sannan 'ya'yanmu su tashi da salon da ya fifici namu wajen fahimtar addini da aiki da shi don karantawa da iyawa baka aiki da shi ba shirme ne to muka ƙoro da matanmu da 'ya'yanmu akan wannan tsari zuwa jikoki to za mu kyakkyawan ƙarshe mun yi shirin da wasu mu ko mu ba mu gani a idanmu musulunci yarin jaye ya fi ƙarfin duk tsiyatakun da ake ba to 'ya'yanmu da jikokinmu za su gani wannan shine abin da ya kamace mu dage da tuba akan abin da muka yi wa Allah da ya wuce mu kiyaye kuma sake masa abin da bai su sannan mu tsayi wajen waɗanda suke ƙarƙashin mu da haƙƙin mu tarbiyyantar da su mu tsayi akan tarbiyyar su ce kyau to ka daɗa ka ka rage kan nan kamar lokaci kaɗan ko ba a kai ga lokacin da su za su yi komai ba to mu dai kan mu mutu sai mun ce alhamdulillah da abin da muka to wanda take babban mafita akwai mafita a koma ga Allah a yi abin da ya ce a tuba akan abin da aka yi na ba daidai ba a riƙi hanya ta gaske wanda yake sana'ar kafintanci ikiyayi gaya mutum kudin katako fiye da yadda yake ikiyayi ki ɗauko wato ainihin katakon da ya riga ya mutu saboda za a naɗe shi da wato ainihin yadi isaka a ciki ya naɗe wanda yake kafintanci ikiya inda yake wato kanakanci yi su daukan abin da yake wato ainihin mara kyau don dai an ga da dama damar bai gama mutuwa bai sa maka ya sa maka sabo kuma ya caje ka kuɗi fiye da na yadda ya kamata na aiki wanda wato ainihin mace take sai da nono ta kiyaye wato ainihin samun madara awo ta zo ta yi ta nemo wato ainihin nono mai kyau wanda bai wuce kofi biyu uku ba ta da a kan wancan don in mansa ya taso a ce duk daga sama har ƙasa duk nono ne sai ta daina wannan wanda za ta wato anin ko wanda zai haɗa manja da gasara a markaɗa a cakuɗa a wato juya a zai a siyar sai ya daina wannan ba za su ƙirgu ba gasu ba za su ƙirgu ba tela ya rage maka yaji yi wa ɗansa riga da shi ko isiyar da wani ɓangaren daga ciki waye duka duk sai an daina kuma ce ake a yau na samu alheri ina ka samu alheri kasuwa ta yi yau ai kaza kaza ka je ka kuma ya zai ma kai addu'a ta karɓu da gashi muna ta karanta manzo na ga mana mutumin da duk alamun karɓa wato sababai ko kuma ce ladaban karɓa addu'a duk sun tattara gare shi amma ki karɓa addu'a gashi matafi ana karɓa addu'a matafi gashi mabukaci ana amsa wa mabukaci gashi ya kira ubangiji ba shirka ba ya rabbi ya rab ko sannan gashi alama ta wato ainihin wanda yake ba wani jin kai ko wani abin nan saboda mabukaci amma aka ce ba za a amsa ba saboda mai abincin sahara abin shan sahara suturar sahara haka fa muke ƙarshen lalacewa mafi muni ƙur'anin da ba mu da sama da shi shi muke takama da shi duk duniyar har lahira zancen ubangiji da babu ya shi amma wai a buga shi a je a ɗauko shara ofis takarda shara ofis a yi masa bango da ita ko kalanda ta 'yan siyasa da festa festa da aka riga aka gama sa ya wuce a juya gurin da ba rubutun a rubuta innahu hula ƙur'anun karim a rufa ƙur'ani akwai wannan al'umma ake ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba za mu ga wannan abin da muke gani ba ka cika rediyo ka cika gari da cewar ba mai kauna annabi kamar ka ka kare ta a waka kuma an ɗauko hadisin manzo an buga ka je ka nemo sharar ofis kai ma bango da shi saboda martaba manzo zai karbo da gaske kake abin da kake faɗa ƙarya ne a ɗauko hadisin manzo ko kuma ƙur'ani filat ɗin da ake buga shi ya goge ya dasa shi wata ayat ta fito wata bata fito ba wai saboda kaddin ka sake riba da za ka samu za ta yi ƙasa sai ka sayar a ko a karanta daidai ko ka a karanta daidai duk aje dai kai ka samu kudinka wallahi ba za su yi ma amfani ba kuma za ka yi bayani a gaban Allah to haka fa miki ai wani abin da kuka gani fa kaɗan ne inda a ce iya yadda muke haka Allah zai mana wannan abin da kuka gani kaɗan ne ka dole sai mun sauya abin duk da ka san kani na ba daidai ba ka bari ka kwatanta gaskiya ka riƙe amana amma a waye gari ba ga jami'i na hukuma ba ga mata ba ga 'ya'ya ba ga tsofaffi kowa rashin gaskiya ka je hukuma za ka yi abu ka je hukuma ka ɗauki kuɗi makure ka miƙa rasit ci ba rasit ba ka yi da mu ba ne kana zuwa kuma washe gari a ce da kai an mata ransu fa ka tafi da kuɗinsa wanda kuma ya tarar ba yadda zai yi masa bayani ya gamsu ka bani kuɗi haka zai ce maka haka ba muke ta yi ka je ka kai kara a ce kawo kuɗin biro da takarda bayan kuɗin biro da aka bayar tun wata da watanni suna nan ba su kare ba an cinye su ba haka ake ba kuma wai waɗannan su ne wakilan musulunci kana jin cewar kana da wakili a jami'an tsaro na soja na polis na immigration na custom kaza waye duk su ne a ciki ba kana zuwa abin da yake tani mai zai samu a gurin in ba zai samu ba ka ƙara magana musuluncinka da da faɗa annabinka da wani da ayar ƙur'aninka ko kafu kowa hada za ka yi ka fita daga ofis ɗansa ba abinda zai baka haka fa miki su da ka gyaran shi ne mu watsar da wannan halin da muka ɗauka mu ɗauki na gaskiya tsarin da addinin mai zo mana da shi za mu gaje ta Allah ya samu dace na azumin da aka ce na to shi wannan mutum ya yi shi har na tsawon lokacin da aka wata yake cewa batun azumi da sarki yake cewa ai azumi guda uku laraba alhamis juma'a don fatan wannan halin da muke ciki allah ya yi mana ya ce wannan ba matsala ne abin da na fahimta daga wannan abin da sarki ya yi yana da masaniyar cewar a musulunci kana iya kama kafa ka yi tawassuli da wani aikin kirki da kai wa Allah ka roƙi ya yi maka wani abu ko ya baka wani abu kuma ya maka bisa kyautata masa zato a matsayinsa na jagoran musulunci da musulmi ya faɗi wannan magana in ka kalli ta da wannan madafa kai Allah ba zai tozartar da kai amma in ya ɗauki wannan salon shine salon yi a duk sanda wani abu makamancin wannan ya zo sace da shito ya kamata kai kuma mai maka nasiha kar ka takaita abin iya nan musulunci da ya zo cewa duk wani aikin kirki da bawaye zai iya kama kafa da shi ya roki Allah iya ya maka za ko ya bashi kaza ka far shi da sa cewa to ƴan uwa muna sanar da ku duk wani aikin kirki da ka san wa Allah tsakaninka da Allah ka yi tawassuli da shi ka roka mana halin da muke ciki Allah iya ya maka wanda yake iya azumi ya je in kuma da ulsa sauka lafiya a ta nafi sallah a shi matsalarsa ba ulsa ba ce ba shi tashi na raba ya yiwuwa a gudun sai kwanta sai asuba yake tashi to tunda da hali ba da wani abu sadaka a'a ina da kokarin karatu alqur'ani a can ne da yake laba-laba to shikenan a yi sauka a roƙi Allah saukar da kake yi duk sati to in ka kai ƙarshe ka roƙa mana Allah ya yi mana matsalar da muke ciki fahimta ku wannan ba matsala a ciki kuma ya la'arkari cewar za su faɗo a cikin ranakun hasken wata wadda ma asali manzu ya zo mana da wani yin azumi a ranakun hasken wata ya gaya abu hulara kakka bari su rika wuce an fahimta ku kai kyautata masa to ka kalla abin da wannan babu laifi in kuma ɗaya daga ciki ka ɗauka kai kace to shikenan an dace dama alhamis kana azumin ka kuma cikin kwanakin da ya faɗa alhamis ta ratsu kai bar kai ɗaya ba wanda zai ce da kai dan kuwa ce dan baka uku ba su ba lafiya nan Allah iyaye yi mana abin da mai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu